الإمام ابن القيم رحمة الله fi في كتابه الوادل الصيب ورافع الكلم الطيب muna cikin babi na ƙarshe in ba a manta ba kafin wannan dogon hutu da aka tafi babi na ƙarshe kuma da ke batu akan nau'ukan zikirora da addu'o'i da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine kuma fasali na saba'in da biyar في جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها لا غنى للمرء عنها dunkulallen addu'o'i da aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani musulmi bayi da wadata daga barinsu kowane musulmi yana bukatar waɗannan addu'o'i to za mu tashi ya ce wa fi sahihihi aizan min hadisi mu'adin a mun karanta wannan hadisin na abin nan hadisu ikhtisami al-mala'il a'la ko in ba a manta ba har muka tsaya a kansa muka yi wasu bayanai sannan ko muka yi ishara zuwa ga littafi da al'imam ibn rajab alhambali ya ware kai tsaye rubuta littafi a kansa shine ikhtiyarul aula fi sharhi hadisi ikhtisam al-mala'il ala wanda a cikin wannan zaman zaman da ake na faruna mun fara karanta shi ina jin mun nisa sosai mun samu majalis za su kai kusan ina jin ko ashirin da wani abu kila nake jin ko kuma sha wani abu wallah na manta to ba shi bane wa fi sahihi al-hakim aidan an ibn abbas qala anan za mu tashi ya zo a cikin mus'al mustadrak ala sahihain na al-imam al-hakim mun faɗi cewa malam ibn qayyim yana daga cikin waɗanda suke itlaqin sahih ga al'imamu ga al-mustadrak ala na al'imamu al’hakim hakim lura da al'imamu al’hakim ya yi nufin ya tattaro hadisan da al'imamu al da al'imamu muslim ba su ruwaito ba amma kuma sun cika sharuɗin to shi ya sa wasu malamai sai su ce masa sahih duk da cewa bai cika sharuɗin yadda ya kamata ba kamar yadda jigajigan malaman hadisi suka tabbata to ne ya ce a ibn abbasin qala daga na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a abin da aka ce yana cewa Allahumma matti'ni bima razaqtani ya Allah madaukakin sarki ka jiyar da ni daɗi da abin da ka azurta ni da shi duk abin da ka azurta ni da shi to ya Allah madaukakin sarki ka sa ya zama mun mai kyau in an ce almata shi ne almata asali in an ce mata'un shi ne abin da za ka yi amfani da shi ka ji daɗi shi ya sa shi kan shi jin daɗin ga baki dai sai aka ce masa mata eh, shi ya Allah sai ka jena cewa mata alhayati duniya hmm? Hmm? wa mata'anahum ilahi ko wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kamar yadda Allah ya ce ma babban mu annabi Adam to kaga almata'u kenan eh, shi yasa hatta aure auren auren mutu ake ce masa mutu auren da ake yin sa na wani dan lokaci wanda shari'a ta haramta shi har abada ake ce masa zawajul muta'ati sannan kuma idan mata mutum ya sake ta idan eh, ta gama iddata ba zai dawo da ita ba to dan alkhairin da shari'a ta ce ya mata sai aka kira shi da mutu'a. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين هذا شيما متائي وشينا يكي تمشي المتاع أنن هجي أنا تيما حج حج ده مسين هذا ده أمرا أكتي مس حج المتعة سبو دني يبيع دايا يتفيع دايا جري ليش لا يتفيع جي أمرا سكما يهوتا سنن يأيتم حج to kaga shi yasa sai ake ce masa ne hajjul mut'ati to ya Allah ka ji yadda ni daɗi bi ma razaqtani da duk abin da ka azurta ni da shi wannan baɗin mausula ce ko tana daga cikin siyagul umu duk abin da kaman arzikin sa ya Allah madaukakin sarki to ka sa ya zama mun abu mai daɗi wa barik li fihi sannan ya Allah kaman albarka a cikin sa ya zama alkhairin abin yana da duwa واخلف علي كل غائبة لي بخير sannan ya Allah duk abin da na rasa shi ga'iba abin da ya tafi ya banne to ya Allah ka bani makwafinsa da alkhairi duk abin da na wane shi sai na rasa shi to ya Allah madaukakin sarki ka bani makwafin alkhairi a game da wannan abin da na zama rasa abin da ake ce mishi ga'iba abin da baya nan ga'iba gaba anka zai nan ya zo ba naka ba kenan to shi ne wannan a wata riwayar aka ce Allahumma kanni'i ma razaqtani wa Allahumma matti'ni ba kanni'i min alqana'a ya Allah ka wadatar da ni ka sanya mini natsuwar zuciya in yadda da duk abin da ka bani a matsayin shine arziki idan ke ka ba misali to ya Allah ka sa wannan keken in yadda da ita in ga wani ne mashin ya jin ni ai baka min ni'ima ba ko in mashin ka bani ya Allah ka sa min in yadda da mashin din nan a matsayin shi ne ni'imar da ka zaɓan min ka ba ka ga wani mai mota ya rika jin ina ma da mota ni ba min ni'ima ba ga wasu nan a cikin mota suna fantamawa ko to kaga a duka ce wannan wannan hadisi an samu wasu malamai sun za'afa shi kamar malam albani rahmatullahi alaihi ya za'afa shi duk da cewa malamai sun ruwaito shi a littattafai da yawa bayan al-imam al-hakimun ne saburi to uh, shi ya inganta shi ya ma ce hadisun sahihu isnadi wa lam yukharrijahu hmm? haka ya ce ya inganta uh, amma ba al al-bukhari da muslim ba su fitar da shi ba me yasa ya kafa hujja ya ce fa malam lam yahtajja bi sa'id ibn zaid akhi hammad ibn zaid yace dalilin da yasa su al-imam al-bukhari da muslim ba su kafa hujja da sa'id ibn zaid dan uwan hammad ibn zaid ibn dirham ba su kafa hujja da shi bai cika sharidan su ba to shi yasa sai suka aje shi shi kuma al-imam al-hakim a wajensa shi sa'id ibn zaid ibn dirham ya cika sharadi to sai ya ruwaito shi eh? to amma kuma an samu wasu dai malamai sun raunana shi kamar malam albani a wannan zamanin ya zo a fashi a cikin silsilatul hadisi ya ce hadisi ne mai rauni wa fihi an anas ibn malik a duk je ba kanan lafazi mai kyau eh, abinda ake bukata lafa ba zikiri bane in ba zikiri bane wanda ya zo muqayyadi zikirin da aka masa kaidi to ba laifi idan addu'a ta cika sharbi ai kai ma da kuka kan yi larabcin ka yanzu idan mutum zai roƙi mota zamanin manzon sama ai ba mota in za ka roƙi Allah mota ya baka mota ai kaga ba za ka je ka buɗe kitabul azkar kowane littafi za ka ɗauki alwabi da sanyin ka ce bari ka nemo addu'ar neman mota ba ko kai tsaye inda larabci za ka addu'a cewa za ka Allahumma zuƙini sayyaratan ko haka mutum zai ce inda hausa zai ce zai ce Allah ka ban mota ko misali in jirgin sama mutum zai yi addu'a zamanin zan sama babu jirgin sama ba za ka bude wani littafi daga cikin littafan da ba za ka duba amalul yau yau laila na imamu an-nasa'i ko na imamu ibn sunni eh, ka ce ka dauko ko addu'a na al-imamu al ko addu'a na al-imamu ad-darqutni ka ce bari ka je ka ga addu'a da za ka roƙi Allah ya baka kai tsaye ka ce ka ayyana jirgin sama ba sai dai idan a dunkulalliyar addu'a ce to zo da ka ba laifi in waɗannan addu'o'in ko da sanadin su bai inganta ba amma ma'anonin su sun tabbata za ka iya amfani da su a addu'a ka amma kai latin shi fa'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce manzo Allah sama ya karanta ba amma lafazin su masu kyau ina ji mun fahimci ka'ida وفيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ya zo dai a cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim an-naisaburi daga Anas radiyallahu anhu yace manzo Allah sama yana cewa Allahumma anfa'ni ma 'allamtani ya Allah ka amfanar da ni a cikin abin da ka sanar da ni abin da ka sanar da ni na ilimi ya Allah ka sa ya amfane ni wa 'allimni ma yanfa'uni sannan kuma ya Allah duk abin da za ka karantar da ni ka sanar da ni shi to ka sa ya zama mai amfani ne warzuqni ilman yanfa'u ne sannan ya Allah maɗaukakin sarki a azurta ni da ilimi wanda ya zai amfani kaga duka ilimi addu'ar da ake shi da annafo annafo shi ya yasa manzon sama a cin hadisansa ba ɗaya ba ya roki Allah ya tsare shi daga ilimin da bai da amfani Allahumma inni a'udhuka min ilmin la yanfa wa 'aynin la tadma wa du'a'in la yusma wa qalbin la yakhsha ko ya Allah ka tsare ni daga waɗannan abubuwan? daga ciki a uzubika min ilmin layan yanfa ya Allah ina roƙon ka sa ka tanga ƙarfi a tsakanina da ilimin da bai da amfani hmm? shi yasa duk lokacin da ka roƙi addu'a to ka yi addu'a da Allah mana wuce ce qur rabbi zidni ilman to da sifashi ai wa qur rabbi zidni ilman nafi'an ya alda shi manzon sama da lailin da yasa Allah bai ce roƙe ya ce masa abin da Allah zai sanar da manzo Allah su wato al'ilmun nafi'un to amma wanda ba manzo Allah su salama ba zai iya koyan al'ilmu ghairun nafi zai iya koyan ilimin da bai da amfani shi kuma ilimin da bai da amfani dalilan sabiyi ne akwai ilimin da bai da amfani asali tunda Allah ya halicci wannan ilimin ilimi ne mara amfani a ilimin sihir kamar ilimin tsafi ilimin asiri kaga ilmin ghairu nafi' wannan shi ne suke cewa eh, adamu nasrihi zaki duk inda ga ilimin sihiri to a jikin ilimin sihirin ba amfani akwai kuma ilmu al'ilmu ghairun nafi'in nisbiyan adamu naf'ihi nisbi rashin amfanin amfaninsa to danganta masa aka ko dai saboda eh, su'ul qasdi mummunan nufi ne neman ilimin ko kuma me ya kasance akhta a tsariƙa talabihi mutum ya zama ya kuskura hanyar da ake bi ta neman ilimin sai ilimin sai zama bai da amfani ko kuma ya zama mai an yusi'a al'amala bihi mutum ya munana aikata ilim aiwatar da ilimin ilimi ne asali ne amfani amma kuma sai ya zama mutum wajen aiwatar da ilimin bai sa shi inda ya cancanta eh, a sa shi ba sai ya zama gaihu amma da za a sa shi a wata hanyar ko ilimi ne wanda yake mai amfani to wannan hadisin shi ma wasu malamai sun na shi cewa sanadinsa yana da rauni amma addu'a ce na san da yawan mu kowa haddace ta ina wani ma yi ta yau Allahumma inni as'aluka Allahumma allimni ma yanfa'uni ko wanfa'ni bima 'allamtani warzuqni 'ilman yanfa'uni addu'a ce mai kyau kuma asalinta daga Qur'ani ne وقل رب زدني علما علما إنن أي علما نافعا يا الله كارا من علمي أما علم ديك لي أمباني ما علم دبائي أمباني با الإمام الشافعي ينا وانا بيت سينا حسبي بعلمي إن نفع والظل إلا في الطبع في علمينا يا إشين متقيا أمبانا الإمام ابن عجب الحنبلي مقدما للتافن فتاع فضل علم السلف على علم الخلف في أن العلم على نوعين علم نافع وعلم غير نافع إن علم ياك سجدابي أقيمي أمباني أقيمر أمباني سيشيك بدا بياني كنسا كنسا بكثير وفيه أيضا يا زودي هريا ينزأت المستدرك على الصحيحين عن عائشة daga nana Aisha radiyallahu anha anna Rasulullahi sama amaraha an tad'u bi hadha du'a'i annabi sama ya bata umarni ya umarce ta cewa ta rika yin waɗannan addu'o'in da addu'o'in Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimta minhu wa ma lam a'lam ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka alkhairi ga baki ɗayansa ajilihi na yanzu na kusa alkhairu al'ajil الخير الدنيوي الخير الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤول قوله تعالى كما من سمعنا فتر أن لا ملوك كنزركي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أجمي ألا يازر جمتنا لن تكتشى ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو ربنا آتنا في الدنيا ba su ma ce hasana ba hmm? kawai cewa suke rabbana atina fi duniya sai cewa ma lahu fil akhirati min halaq lahira bai da rabo shi dai a bashi duniya kaga shine can wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab ya Allah al-qittu nan shine an-nasib al ya Allah ka gaggauto mana da rabon mu kafin tashi alkiyama mu cinye komai kuma manzon sama ya faɗi cewa a ula'ika ujjila lahum wa ujjila lana ula'ika ujjila lahum wa ujjila lana ce waɗannan su ne waɗanda aka ba ta rabansa za ta cinye ita a duniya mu kuma an aje mana namu sai a lahira to kaga kaga shine ajilihi na duniya kenan wa ajilihi da kuma na lahira ma alimtu minhu ba da ma'alam da na sani da wanda ban sani ba ya Allah duka ka ba wannan tafwidul ilmi ila Allah yana cikin abin da Allah ce su. ka miƙa masa ilimi ka miƙa masa ilimi cewa shi ne ya san komai sai baka sani ba akwai abu a sa an ci bushiya na huwa sharrun lakum wa asa an ci kar bushiya na huwa khairun lakum Allah ya alamu an tum la ta'lamu akwai abin da da an baka shi to sharri zai zama ma hmm? to sai Allah madaukakin sarki ya hana maka bahaushe a cikin abin da shi ce wani hani ga Allah bai waye wani malami ya ce gita ba abin da Allah hana maka so bai waye a kai ba za ka gane ba da sharu laisa ilaika ba a shari a wajen Allah alkhairu kulluhu bi ka wa sharu laisa ilaika Allah zaki ba shari a wajen shi kwata kwata abin da ya maka alhaihu in azaba ce eh, ibn al-qayyim yace in uzzibu in uzzibu fa bi in uzzibu fa bi adlihi aw nu'imu fa bi fadlihi eh? in yi maka ni'ima in yi maka azaba to adalci ne in yi maka ni'ima to falalasta ce Allah ya hana falalasta to an ce lokaci yayi wannan addu'a ba za ta gamu ba mai tsawo ce sai mu tsaya a nan sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu ci gaba da ya.